sayansu kuma dai daga wannan karatun Allah ya zauna da su ku lura da suke bayyana wurare daban-daban min mufsida qalbi a tamanni daga abubuwan da ke ata zuciya shine buri buri buri ko buri wasu ce buri wasu ce buri mutum dinga shirye-shirye ya dinga shirye-shirye ba shi da tushen abu ba su da mai baya maganan yin dogara a abu sai dai kawai ya shirya a yi kaza a yi kaba a yi kaza a sai kaza a sai kaza wannan abu ya cutar da mu da an tashi in kuɗi ne za a magana kuɗi sai ce to a samu kaza a sai kaza a sai kaba ko ɗan kamfanin ka kan buɗe yanzu na sa kashe maka shi ya ce saboda ba kai fulasta ba ba ta yi saboda ba ta zawa ba ba ta yi ba ka kawo fulawa kaza ba ba ta yi ba kai kayan kaza ba ba ta yi sai gurin nan a fake su za a yi ciniki menene ka gama za ka ga kuɗin kai na ka ba za ka ba kawai sai zai su kawo ma yadda za ka kashe kuɗin amma ba za a kawo maka yadda za ka ci riba ba ko kayan su malam wanda ai sun da kakance ai sun san nasu na musulunci malam har su wannan wannan bangaren in dai kan buɗe mutane abin wannan haka to haka za su ta tura ta an karɓi cewa da ƙauye eh dole kawai ka da kullum za ka ba da kai gaba da kai baya sai dai kai baya sai dai kai baya in ka matsa sunna kuma dinga ce maka ba yahude ne kai ka tsayar da ɗauki hudu ba yahude ne kai a'a saboda na ce ba za ka yi sata ba ni yake nan na zama bai yahudi eh da ruwan ciki da ruwan ciki na ko da naka na ji da aiki ne ni ma nake tambaya da ruwan ciki na ko da naka naka na ba ka ruwanka to ja da naka amma ba za ka ja da ruwanka ba ka ja da ruwana to amma in da ruwan ciki na za ka sana baka shirya ba na kan bayar da zai ba baka ko ka sha ma ba hmm, nan da na gano ba za ka amma da shi barna malala ta zuciya ainihin na biyu daga cikin abubuwan da ke lalata zuciya har ta kai ma kila a kashe ta sa mutu su ne wannan rukubuhu bahar saman ne hawa kun buri hawansa ku ta buri ne har na farka sun ya fito fili amma har yanzu na yi kama ko wata rana ba kila babu wanda abin ya fita irin masu banki a ce maka ya ka ga inda za ka ba don gida bankin ka ba in ka ba da takardun gidanka za a za ka miliyan goma miliyan goma nan ba za ka biya ba sai bayan shekara ashirin za ka fara biya sannan hmm? kuma ma an za ka sake biya ga yadda za ka biya haba miliyan goma ya zo a hannunka aƙalla miliyan goma ne za a sayo haka aƙalla miliyan goma yanzu an masa masara hmm. da kaka da zutan bayan watan azumi za ta kai ka ba za ta yi ka ba daga nan za ka akalla za ta zama akalla ka ta yi ba miliyan talatin ka san da ita talatin akalla za ka samu kaza gaba ɗaya a ciki da maganan a fara wanda miliyan ɗaya kana iya fita da miliyan ɗaya ka samu ka dawo da ranka in ka zo da suka bincike miliyan ɗaya ɗin ka tsero ka dawo ka sha na a ka dawo kan miliyan tara da rage ki da yi aure ka gyara gida da ita ka na farka ma ta tafi da miliyan ɗaya miliyan biyu sun tafi kila ka taɓa kaza kila ka taɓa kaza shekara ashirin na gamawa miliyan ba wata ƙari ba za ta kai ba ko ba ta kai ba su kuma yanzu abin da za su yi ɗan bankin ne zai fara ba ta tsari ai ga yadda za ka yi ai ga yadda ai ga za ka damu za mu yi maka hanyar motsi na kuwa ne ne na wanda za a sai maka fifofi a ana tambayar da ba wasu labarin fifa fifofi za a ga a ga maka da kwakwaku kullum gyara kullum gyara kullum gyara ƙarshe sai ka fara ɗebo wancan kuɗin da ka ajiye kuma ka tashi sai da su ba ka ce riba kuɗin ma ba su dawo ka canza ka koma noma da noma fa su a su na noma kana da noma sai domin kana da wani a gari ce kowa zai ce maka ai sai ran da ka je ranar jirgin ka je ka rasa inda gonar ta ne dai ka ga gyara an shuka da wata ne kafa kowa sanin noma ko don ban taɓa aiki ba shi zuwa da biyar zai ya daina tafiya kullum muna zaune a masallaci eh? ka za a tambaye ka labari ya kamata kana faɗa mutane wuri na nan na shi ne yanzu in yi ka ya tsaye kudin zai fara sana'a ana kwaɗaitar da masu dabbobi suna kwaɗaitar da shi zo ka yi dabbobi ba inda ake sana'a a turi ba a dabbobi buri rukubuhu baharu tamanni duk da haka na yi bayani na na binne shi wa huwa baharu la sahila lahu buri sai da gaba ko kuma za daga nan ka yi makarantar islamiyya za a dinga samun kaza kaza albashi kaza kaza albashi kaza kaza daga nan ka tara za a samu kuɗi lalle kuwa ya kamata kai da aka dawa nawa ake da ita ta makarantun makarantar ka ba an buɗe shekarar ta kaza ta kaza shekarar ta kaza ta kaza shekarar ta kaza ta kaza shekarar ta ta kaza kaza kenan ta kare eh هو مي هو هو شيء نموذج تلقوه أنه من ركوبه من ان أسمك ركوبه ركوبه بنغاني أنا هو أوه ما صار كذا ركوبه هوا فكان مثل يعني هوا بحر التمني hawa ka ba ta manne ka san tabba ta kafin inda aka nufa da ita ta ji daɗin ba da amfa wa huwa fa'arun la fahila lahu wa huwa al-fa'arun alladhi yarkabuhu mafalis al-alami shine tekun matsi a kan duniya shi wani matsayaci a duniya yana hawan tekun buri ne a shi ke yawo sosai maganar matsayaci mafalisu farasu Abin hawan matsiyasa a duniya shine tamanni shine baharu wa huwa al-baharu alladhi yarkabuhu su alam kama kila illa al-muna buri ra'su amwalil shi, shine jarin ainihin matsiyasa zai ta buri zai ta buri yanzu in ya gaba masarauta yi tsada sai ce Allah ya dabaɗi dama na da hekta kaza zan je in noma su kaga inda duk tun yanzu masara dubu ashirin da uku ka gani nan gaba za ta kai dubu ashirin da biyar ko talatin ma bana ba da ni ko na tashi ba ita ba ɗaya san zan je in noma na aƙalla ba iya samun ka ba ta je ba kano wa haka ba kuma na bangi iri su ke sa mutum ya ciki suna koyar da shi har mutum ya hau ba shi ne jami'in su ba su ai su mu za a ce su kamar yan fana ne ba suna koyar da su loba ka ka fara ka mutum ya hau kawai na bori daga nan ƙarshen ta ya tsaye ta su kuma su kula ai su kamar ɓarayi ne sun da kullum suka zo za su kwaɗe da za ka su yi ba ba su ce maka za ka faɗi eh an ji ba bankin wai ya shiga zai na daɗa ilimi nofa ma mutane suka je za su karɓo noma to saboda ka san kullum na suka banki na suka wannan matsalar sai kaga da ka a gaya malam ka nan ne cikin birnin masallaci aka shiru ka a gaya malam hawa can ko suka karɓo malam ku sai suka larfe to wani ɗan zanda ne a cikin su yazo ne yake yi ma wannan ce malam ya ce mun karɓi tashi buhu kaza na samu wallahi ku ina zo yanzu ana bin mu na ce a wa ake a yau kuma karɓa ai ba sani ba malam wane ne ya shugabanci mu da malam wane da malam wane da malam wane aka hatsu aka je aka yi da ta ɓace ne na ji a yanzu mutum zai je zai shirin karfi ba ba za ka karfi bashin banki na ji alaba da sa alaba da sa yana da jima karfi karfi je ka karfi na ga ma ba ba shi da shi ba wasu a ce musu a'a kuɗin da ma wai kyauta ake raba kuɗin noma kyauta ake rabawa sai dai ba a so a sai wa mutane kyauta ne sai a sai ba shi haka kuke buka taɓa ba ai wannan ba karɓi kawai ba wani abu saboda abin da ake so a gani a ciki a ga wani na ciki in aka haɗa aka aukar ba ba za a biya ba kyauta gwamnati take so ta bada to amma ba dama a bada kyautar تقف أمطارك كل يصير إن المنى رأس أموال المصاليف وبدرعة ركاب مواعيد الشيطان شين الجاري بدرعة جاري أن ركاب توزن مواعيد الشيطان على قول الشيطان مواعيد الشيطان وخيالات المهالك faƙe-faƙe ne na abun da ba zai taɓa yiwa ba wal mahota ne fala ta zalo amwajul amani an ba biyan buri ba za ta bushe ba alkali ba wal khayara da saƙe-saƙe a ainihin eh, albaƙila ta tala abu birkabi na wasa da mahayansa kama ta tala abu birkila abu birkifati Kama yadda karnuka ke wasa da موشي وهي بضاعة كل نفس مكينة بولي شيني كدر ولك في فتشاري خفيفة سفلية الأثر ليس لها همة لن دبعت بهمة تنال بها الحقائق تنال الحقائق بها تنال تتعمل الخارجية bal i'tarat anha bil amani ta musanyo gaskiya da buri a a azhabiyya wa kullum bi hafa bi halihi kowa da irin daidai da masabasa min mutamannin lil qudrati wa sultani wannan yana burin iko mulki akwai masu burin siyasa barbi fil الأرض wanda yana burin zai fita nema kafuwanci wata tsarafe, fil baldani yanzu in ya fita zai je kirani ya samo kaza daga nan ya dawo ya sai kuya, ya me mun goma karin mu kenan kauye aulin abuwali wal asmani ko kuma dai neman kuɗi aulin niswani wal maradani akwai wanda burin samata samani فيمثل المتمني صورة شين دوري سيجي صورة صورة مطلوبه أهم بيكيني ما في نفسه وكذا فرغ بوصولها حرم يافع وصولا وارتد بالظفر بها يا جدا إليك وبينما هو على هذه الآن إذا استيقظ إن يفرق فإذا هو والحفيد نعينا كنجا قد wanda shi fi yawan kuwa to hannun taman ne kenan wa sahibul himma amma ka ko mai himma al'aliya abani rubuya sahaibatun hawla al-ilmi wal imani wal amal mai ulul himma duk mai himma amani rubuya sahaima na cewa yawa ne hawla al-ilmi wajen neman ilimi هو الإيمان ده يد زي جار إيمان الرسول والعمل ده يد زي أيك الذي يقربه إلى الله ما يقصر تاشدوا الله ويدنيه من جواره من جواره وانت ايك نزل قصان سدشيدة الله فأماني هذا نور ولا قل الحكمة إيمانه هو نوره imani ne da Allah yadda zai gyara iman sai tasihu imanihi da haske wa hikmatun wa amaniyu ula'ika burin wa'incan kuwa ula'ika kada un yaudara ne suna yaudaran kansu da kansu ne wa gurur wa kadama da hannabiyu mutamannin khaira annabi ya yi yabi mai burin alheri wa ma ja'ala ajarahu da dama ya kan sanya ladan fasi ba da kushiyari ka ajal fa'ilihi kalqailu law anna li malan la amiltu bi amali fulan ka da ina da dukiya da na yi aiki irin na wani yana da ilimin yana da menene inda dukiya ne ba mu alladhi yattaqi fi malihi rabbahu mai tsoron Allah a dukiyarsa wa yasudu fihi rahimahu ويخرج منه حقه وقال هما في الأجل سواء وتمنى في الرجة في الرجة في هجة الوداع النبي كان يعيبولي حد لو كان أنه لو كان لو كان تمتع لو كان تمتع إذا ما دا يتمتعي وهلا يا تشيل يا ولم يسكي حال هذا يبيزون هذا يبقى وكان قد قرن كران ييو وأعطاه الله ثواب الكران الله يباش لا دن كران بفعله وثواب التمتع الذي تمناه بأمنيته دنية فجمع له بين الأجرين يا عيسى واجب الأجر